ottikan astaruku labulin da kuka fa ba a ganin ku to an ya shi ga kuwa cikin ɗaki tufi duk abin kunya nan da ku aikata gashi na an gan shi wa badat liman kana lahu ainani wa badat abin kunyan ku ya fito fili liman kana lahu ainani ga duk wanda ke da idon duna guda biyu yana gani يرجع سير قياته قوله وبتكر يعني مذكر أنياغا والأثار هي التي تستترون آه، تستطيعون بها أبن لكو كان يللوكي دشي كتكن كتنبوكو بيولش وتقولون نحن أهل التنزيه لله هذه الأثار وأن لا بلي قد غطك اليوم بما أبانه أهل السنة من الأكيد فود أبن أهل السنة فبعد الأبان ناقشيا والله أكبر جل أن شبه وأن ذن وأن تحيل ذي الكفران الله أكبر بيه. jalla ya wuce an shabahin daga misali wa an misilin ya wuce kwatankwaci wa an tafilin ya wuce korewa ina nan lilguhurari ba da ma zakara ta'ifataini bayan da aka ambaci jama'a biyu mutazadataini masu kishiyantan juna qala allahu akbar jalla an shubai wa an mithili khilafan liman qala bit tamthili safanin wanda yake fadin tamthili fa qala ma qala wa an aqili ya tsarkaka daga ta'abilin jil kufran khilafan liman nafasifa saɓanin wanda ya kore siffofi fannasu farafari, wa wasa gefe ne guda biyu akwai farko akwai ƙarshe akwai tsakiya fa'alu tamfili asbatu ma'at tamfili sun tabbatar da siffan Allah amma har da sai ga irinta saka kwatankwacin ta wa ahlu tatili na fau sun kore siffar wa na yan tsakiya wancan ne suka yi zaƙewa har suka ce ga ma irin fiskar wancan sun kore fiska gaba ɗaya ga wanda ya kore ai kaga bai ma bukata a ce kan kawo irin ta ji ana ce ma dama babu ahlu suna su kuma suka tsaya a tsakiya asbatu sun tabbatar da siffar Allah amma laisa laha misalu bidure tamthili qala wallahu akbar man lahul asma awal safaka milatan ila الله أكبر من له الأسماء ما يسون عليه husna wanda ana roƙon Allah da ina sunayen husna wal awsafa Allah mai kamannu mai siffofi kamila bilal al-qasari kaga shi Allah suna baya cikin wa'incan bai cikin wayannan bal ina kan gaskiya eh, ko na لما ذكر أن الله حتى انتفى لو كتن ذي كامنا انتفى عنه الشبه الله تبارك وتعالى يا أنبتوا منا كما نوسم خلوق الله ده مثال بين أن له الكمال في أوصافه ينادى كملا أسقوا في عز وجل لا يلهقه أحد في كمال أوصافه ba wanda zai daidai da shi wajen cikakkun siffofinsa wa tamaniya to ga wanda a yi shi ba ko a bare shi a bare shi ko